Sashen Hausa na BBC ke magana akan kan mita uku da mita sha shida da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Badriya Tijjani Kalarawi ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe uku daidai agogon Najeriya da Nijar, wato biyu daidai ke na agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji rundunar sojin Isra'ila ta tabbatar da kashe babban jami'in kungiyar Falasɗinawa ta fata Khalil al a harin da ta kai kudancin Labanin. A karan farko cikin watanni hudu ayarin motocin agaji dauke da kayan abinci sun samu damar shiga kasar Sudan daga Chadi. Rahotanni daga jihar Sokoton Najeriya kuwa na cewa 'yan bindigar da suka yi garkuwa da sarkin gobir na garin Gatawa sun hallaka shi. Mutanen nan sun harbe sarkin gobir Alhaji Isa Muhammadu Bawa jiya bayan la'asar wanda ya kira ne ya gaya min na me tabbacin shi akan wannan ya ce ai an waɗanda suke shiga tsakani ana maganganu da su shine suka je don su yi confirming muna ɗauke da ƙarin bayani masana diflomasiya na ganin babu wani tasiri da matakin maka ƙasar ukraine gaban majalisar ɗinkin duniya da ƙasashe uku na yankin sahel suka ɗauka kan zargin taimakawa ta'addanci. tasirin ba wani tasiri ba za yi ba wani sakamako ba ne mai kari domin rasha ba su da kari sosai ka waɗancan ƙasashe na neto wanda za su sa watakila a ce al'amarin ba za yi tasiri ba To shirin ya kunshi waɗannan da ma wasu sauran rahotannin zamu je ma ƙasar Ghana amma kafin nan bar mu fara da labaran duniya tare da Ibrahim Yusuf Muhammad. rundunar sojin isra'ila ta ce ita ta kai hari kan wani babban jami'in kungiyar falastinawa ta fatah wanda aka kashe a kudancin lebanon rundunar ta ikirarin cewa khalil al-makta kwamandan reshen masu dauke da makamai na fatah ya yi aiki da dakarun juya juya hali na iran kuma yana safarar makamai da kudade zuwa yankin gabar yamma da kogin jordan da aka mamaye The attack on the outskirts of the port city of Sidon is the Wakilin BBC ya ce harin wanda aka kai a wajen birnin Sidon shine na farko da aka kai kan jami'in kungiyar Fatah tun da aka fara yakin Gaza. Wani jami'i na kungiyar ya zargi Isra'ila da yunkurin tayar da gagarumin yaki a yankin. kafofin yada labaran labanan dai sun ce an kashe wasu mutane biyu a harin majalisar ɗinkin duniya ta ce a karin farko cikin wata hudu ayar motocin agaji sun sami shiga sudan daga chadi dauke da kayan abinci da ake matukar bukata a yankin darfur sama da manyan motoci goma sha biyu ne suka ketare iyakar kasar mako guda bayan gwamnatin mulkin sojin sudan ta amince ta bayar da damar shigar da kayan agaji sojojin da ya surfi iyakokin kasar ne a wani mataki da suka ce zai dakile makaman da ke kaiwa ga rundunar rsf sama da mutane miliyan goma ne suka rasa matsugunansu tun da aka fara yakin a watan afrilun bara kuma sama da mutane miliyan 25 ne ke fuskantar matsalar matsananciyar yunwa 'Yan sanda Romania sun kai samami gidan wani mai mabiya da dama a shafukan sada zumunta Andrew Tate a wani bangare na binciken da ake a kansa da ya jibanci laifukan da suka hada da halarta kuɗin haram da kuma yin lalata da kananan yara. Ko a lokacin da aka kai samamin Tate yana jiran shari'a ne kan zargin aikata fyaɗe da safara mutane wanda ya musanta. Ana zargin tsohon ɗan damben dai da ɗan uwansa Tristan da kafa wata ƙungiya na masu aikata laifuka a Romania da Burtaniya inda suke cin zarafin mata. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. 'Yan sanda a Pakistan sun kama wani mutum da ake zargi da yada labaran karya da suka haddasa tarzoma a Burtaniya. An alakanta Farhan Asif ɗan asalin yankin Punjab da wani shafin intanet mai suna Channel 3 Now wanda ya ba da labarin karya game da mutumin da ya taɓa wa yara uku wuka a Ingila a watan jiya. Wakilar BBC ta ce yayin da yake amsa tambayoyin 'yan sanda Mr. Asif ya ce ya wallafa labarin ne bisa bayanai da ya kalato daga wani shafin sada zumunta na Burtaniya ba tare da ya tantance su ba, ba kuma amma daga baya ya sauke labarin. Labarin na Mr. Asif ya haddasa tarzomar da aka alakanta da wariyar launin fata da kuma na addini a sassa daban-daban na Burtaniya. tsohon shugaban amurka barack obama ya bayyana cikakken goyon bayansa ga kamala harris a matsayin 'yar takarar jam'iyyar democrats a zaben shugaban kasa na watan nuwamba yayin da yake jawabi a babban taron jam'iyyar a chicago mr obama ya gargadi 'yan jam'iyyar cewa akwai jan aiki a gabansu yayin da suke kokarin doke donald trump a zaɓe mai zuwa ya ce idan kowanne mu muka yi aikin da ya kamata cikin kwanaki 77 masu zuwa idan muka kwankwasa kofofi kuma muka buga waya muka kuma yi magana da abokanmu idan har muka yi aiki kamar yadda ba mu taɓa yi ba a baya to muka tsaya tsayin daka za mu zaɓi kamala harris a matsayin shugabar amurka yayin da obama ke jawabin nasa dai an kawo rahotannin cewa 'yan sanda sun yi artabu da masu zanga-zangar goyon bayan falastinawa a wajen ofishin jakadancin isra'ila da ke birnin inda suka kama mutane da dama ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc ta gaida ibrahim yusuf muhammad da labaran duniyar madalla yanzu kuma sai rahotanni inda za mu faro daga Gaza. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce tattaunawar tsagaita wutar da ake son cimma a Gaza ta kunshi cikakken bayanin shirin sojin Isra'ila na janyewa daga daukacin yankin Falasdinawa. Wannan na zuwa ne kuma bayan bayanan da ke cewa a ganarwar da Mr. Blinken da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu suka yi. Ya ce da masa dakarunsu za su ci gaba da kasancewa a wasu wurare a zirin na Gaza. gagarin bayani a cikin rahoton rahoton Bilkisu gida kalaman da aka bada rahoto mr netanyahu ya yi sun fusata gwamnatin amurka inda wani babban jami'in gwamnatin ke bayyana cewa sun yi karan tsayewa yunkurin da ake yi na ganin an tsagaita wuta a gaza an ambato firaministan isra'ila na cewa ya tabbatar wa da mr blinken cewa dole yarjejeniyar ta zama na cewa dakarun isra'ila za su ci gaba da kasancewa a muhimman yankunan gaza da suka hada da akan iyakarta da kasar masar yana mai bayyana waɗannan yankuna a matsayin muhimman kadarori ga ayyukan soji da siyasa kalaman da yana zuwa ne a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen amurka ke tashi don zuwa ganawa da shugabannin kasashen masar da qatar da amurkan ke son su ja hankalin kungiyar hamas da ta amince da yarjejeniyar tsagaita wutar da gaggawa Mr. Blinken ya ce suna aiki tukuru wajen kaucewa bazuwar tashin hankalin. Time is of the essence because with every passing day there's the danger ya ce lokaci na da matukar muhimmanci saboda a kowace rana akwai barazanar yiwuwar bazuwar tashin hankalin a yankin bazuwar da muke ta aiki wajen ganin mun kaucewa tun bayan harin ranar 7 ga watan oktoba daga kasar masar da qatar mun hada kai a bisa wannan dalili muna kuma aiki ta hanyoyi daban-daban wajen ganin mun tabbatar da ganin cewa babu bazuwar tashin hankalin tare da aikewa da sakonnin da suka dace ga duka waɗanda ke da ruwa da tsaki da suka hada da iran da kungiyar hezbollah na su kauce wa daukar duk wasu matakai na tashin hankali ko bazuwarsa mr um, uh, blinken ya kuma shaidawa manema labarai cewa akwai bukatar kungiyar hamas ta amince da bukatun da ke kunshe a yarjejeniyar tsagaita wutar israel has now accepted that proposal i heard that directly from prime minister netanyahu yesterday yace yanzu isra'ila ta amince da bukatun na ji hakan kai tsaye daga bakin prime minister netanyahu a jiya kuma muna fata tare da tsammanin cewa kungiyar hamas ita ma za ta yi hakan wannan shine muhimmin mataki na gaba amma da zarar hakan ta faru dole kuma mu kammala cikakkun aiwatar da yarjejeniyoyin da za su tafi tare da kankamar tsagaita wutar kuma yana da matukar muhimmanci cewa kowa ya yi abin da ya dace wajen tabbatar da hakan. Ƙungiyar Hamas dai ta ce sabbin bukatun tsagaita wutar sun yi nuni da wani abu mai kama da juyin mulki kan abin da aka amince a kai a baya cikin tattaunawar tare da jaddada fatanta cewa shirin tsagaita wutar a Gaza zai kasance bisa yadda aka yi zaman tattaunawa a watan Yuli a maimakon duk wasu jerin zaman tattaunawar da aka yi. A gaida Bilkisu baban gida da wannan rahoton, to bari kuma shirin namu ya nufi Najeriya, inda rahotanni da muke samu daga jihar Sokoto ke cewa 'yan bindigar da suka yi garkuwa da sarkin gobir na garin Gatawa, Alhaji Isa Bawa sun hallaka shi. A cikin wannan makon ne dai sarkin ya fito a wani bidiyo yana neman gwamnatin jihar Sokoto ta biya 'yan bindigar kuɗin fansar da suka bukata, inda ya ce idan wa'adi ya cika ba a biya ba za su hallaka shi. makonni uku da suka wuce ne dai 'yan bindigar suka garkuwa da sarkin a yankin kwanar wato maharba confirming na yadda za a ba da kuɗin fansan da suka ce bayan sun je a can ko su ne ko kubuta sun iske gawar sarkin gobir a kwance wanda ya je ya gani din ya zo ya gaya ma shi magajin shinkafi ga abin da ake ciki to don haka sai ni kira shi magajin shinkafi ce mai ga labarin da nake samu ya ce eh lalle haka abin yake to yanzu kenan an samu karɓo gawar tasa kenan bayan kasheshin da suka yi? a to yanzu shi abin da ai ba shi kaɗai ba ne akwai wani ɗan ɗan shi kabiru wanda aka kama su tare to yanzu shi muke kokari mu ga idan wannan labari da aka kawo muna ya za mu yi mu karɓi gawar shi tunda labarin ne ya zo min ne bayan karfe ɗaya da minti takwas ko ba ku da wata hanya ta tantance sai hancin wannan labari sai ta hannun wasu ba ku da hanyar da kuke magana da waɗanda suka yi garkuwa da shi kai tsaye? So, na sa wannan kanan namu shi juna na ce ya kira lambar bandit din nan ya yi magana da su. Ya ce ya yi ta trying number su ya yi ta gwadawa ya yi ta gwadawa bai sami number su ba. Amma jiya da safe sun kira shi wannan shugaban eh, yan bandit ne wanda ya kama sarki suka ce ya maganan kuɗin fansa haka ce ga suna an tanada za a kawo ya ce to to abin da ya faru sai ya ce to a bashi shi wannan baban namu ko kanan namu sai ya ce a bashi sarki ya yi magana da shi sai suka ce mai sarki ga ya can an hasa mai wuta sanyi ya kama shi sai aka yi magana da ɗan shi kabiru wanda aka kama su. haka ce kabiru ya kuke ciki yake ga munan don allah a cikin rayuwarmu na'am shi kabiru bai faɗi ko an kashe mahaifin nasu ko ba a kashe shi ba a'a shi kabiru lokacin ya ce ah, ga sarki an hasa mai wuta yana jin wuta to yanzu wani hali aka shiga a nan masarautar gobir bayan samun wannan labari to wallahi muna cike da tashin hankali kuma ina tabbata maka abubuwan da suka faru gare mu da za mu iya kwatanta su ko ganin yadda suke illa dai a matsayin mu na musulmi dole mu ɗauki kaddara irin wannan maras kyau wadda Allah ya aiko mu daga ita kuma sarkin gobe muna yi mai fatan alkhairi Allah ya sa wannan shine sanadiyar tsirai Honorable shaibu Gwanda Gobir ke na magajin garin Gobir a jihar Sokoton, Najeriya. To daga batun kisan sarkin Gobir sai kuma wani batuna ba ta kashi da 'yan bindiga duk dai a Najeriya. Inda a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya hankula sun fara kwanciya a garin yankara bayan dauki ba daɗin da aka yi tsakanin jami'an tsaro da 'yan bindiga da suka yi wa garin dirar mikiya da sanyin safiya. Babu dai rahoton wanda ya rasa rai ko jikkata a musayar wutar. Ga rahoton Abdu Halilu. 'Yan bindiga sun yi aron gama ne a yau tun da farar safiya da jami'an tsaro a garin na 'yan karan na hasarar Katsina. Sai dai babu wata hasara ta rayuka da aka samu. Wani mazaunin yankin na 'yan kara ya mini karin bayani. Gari ya waye misalin karfe takwas zuwa karfe tara. Mutanen 'yan karan wa'an sun fara fita kasuwa wa'an suna ɗan karyawa sai muka ji ƙarar halba Ashe barayi ne za su gita sai suka samu mofol masu APC din nan ta sun buɗe ma wannan mota wuta sun faffasa mata gilasai sun faffasa mata tayoyi a ƙarshe kuma sun yi halbe-halbe an yi musanya wuta tsakanin mofol da sojoji da 'yan sa kai wanda Allah ya ba su nasara barayi ba su samu sa'ar harbin kowa ba ba su kashe kowa ba sai dai bullet da ya rika tasowa daga cikin daji inda suke harbuwa cikin gari tunda cikin gari ana iya kallon barayin nan ana iya ganin abin da suke saboda jama'a na gudu karra bullet su same su amma akalla an samu wajen mutum biyar a bakin titi wanda bullet ya sama ni da idona na ga karamin yaro a gabana na ga wuce ina hangen shi na jan kunkusu mutane ke cewa harbin shi ake ana cewa harbin shi aka yi ba karshe aka je aka iske shi an halbe shi a kunkuru aka dauki shi aka ruga da shi asibiti sauran mutanen ma su ma wanda suka ji rauni an kai su asibiti jami'an tsaro sun yi kokari amma sun kora barayin nan ana ma tunani tunanin cewar har sun ciwo bindiga daya ko biyu to ko yanzu a cikin wani yanayi garin na yan kara yake sai ya ce alhamdulillah yanzu gari ga nan jama'a na hudu su ana ta cin kasuwa da yau kasuwa ce ta garin ankara mutane sun fara sakin jikinsu amma ana ɗarɗar saboda ba mu san abin da zai biyo baya ba amma duk da haka mutanen mu na garin ankara suna kokari bakin gwargwado na fito a jajirce cikin dare saboda jajircewa ma da taimakon Allah ya karasa yanzu an fi sati biyu zuwa uku ba a shigo garin mutane sun tashi sun gane abin nan baya yi sai da jajircewa da mai da hankali na matasa daga bangaren hukumomi na jihar ta kacina na tuntubi Nasiru Ma'azu kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na ta Katsina. Eh gaskiya ne an samu ɗauki ba daɗi tsakanin dakaranmu na soja da ɗan sanda da 'yan sa kai nan kwabinti da 'yan banga da su barayin daji 'yan ta'adda misali wajen karfe tara haka suka fito suna da yawa sun wajen su ɗari ne ko ma fi sun zo kamar ramuwa ce suka zo saboda 'yan kwanan baya an fatattake su an kashe masu wajen mutum shidda to su ne suka zo su ɗauka fansa kuma duk da haka cikin yadda Allah jami'an tsaronmu suka yi ƙara korarsu ba su kashe kowa ba muna nan muna bincike amma an ce an ga sun ɗauki gawawaki sun tafi da su. Lamarin duhun hatsi da shuke-shuke da ya mamaye zazukan yankin ya sa 'yan bindiga na amfani da wannan yanayi domin kai hare-hare. Kawai 'yan kwanaki uku da suka gabata 'yan bindiga sun hallaka wani babban jami'i mai taimaka ma gwamna na Katsina tare da matashi inda kuma suka yi awon gaba da matar shi ta biyu inda suke garkuwa da ita domin neman kuɗin fansa. Abu da Halilu sashen wasan BBC daga Abuja, Najeriya. Jagoga a Najeriya na cewa karfe uku ne da kwata. Wannan shiri yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC za ku iya sauraron mu ta intanet a bbchausa.com. To gaba cikin shirin za mu sake komawa Najeriya amma yanzu bari mu nufi kasar Ghana inda wata kotun koli wato wata kotu da ke lardin Colombia a Amurka ta yanke hukuncin umartar Ghana ta biya kamfanin samar da wutar lantarki na kasar diyar ta kai sama da dala miliyan 111. Wannan ya biyo bayan kin mutunta hukuncin farko da wata kotun Birtaniya ta yi a shekarar 2021 wanda ya umarci a biya wannan diya. Ga rahoton Muhammad Fahad Adam daga Accra. A ranar 26 ga watan Janairun shekara ta 2021 ne wata kotu a Birtaniya ta yanke hukuncin bayan ta gano cewa gwamnatin kasar Ghana ta keta ka'idojin kwangila ta hanyar kawo ƙarshen yarjejeniyar siyan wutar lantarki da GPGC a ranar 18 ga watan Fabrairun shekara ta 2018. Ghana dai ta yi gaddama cewa kamfanin wutar lantarkin na kasar waje ya gaza cika wasu sharaɗan kwangila ne wanda ya kai ga kawo ƙarshen kwangilar tasu. Sai dai kotun ta ki amincewa inda ta baiwa gwamnatin Ghana umarnin biyan kamfanin na GPGC diyar kuɗi dala miliyan 134 da 300 da 'yan kai wanda aka ƙididdige bege bisa katse biyan kudaden yarjejeniyar duk da yanke wannan hukunci ghana ta biya wani bangare ne kawai na kudin dala miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da 'yan kai wanda ya bar ɗimbin ragowar bashin bayan yunkurin karɓar bashin da ya rage daga hannun gwamnatin ghana bai yi nasara ba kamfanin na gpgc ya shigar da kara a gaban wata kotun lardin amurka a colombia a ranar sha tara ga janairun shekara ta dubu hudu a ƙarƙashin yarjejeniyar new york babi na biyu na dokar hukunci na tarayya inda ta nemi a karɓo bashin da ya makale takardun kotun dai sun nuna cewa kotun amurka ta miƙa wa gwamnatin ghana sammaci a ranar 23 ga watan janairun shekara ta 2024 ta hannun shelly ayoko bochwe ministan harkokin wajen ghana da haɗa kan yankuna haka zalika takardun sammacin sun iso Ghana a ranar 29 ga watan Janairun shekara ta 2024 tare da tabbatar da sa hannun an karɓe su sai dai gana ta kasa amsa wannan takarda har zuwa ranar 29 ga watan Maris na shekara ta 2024 kuma bata bayyana a zaman kotun da aka yi ba kotun ta yanke hukuncin cewa tana da hurumin gudanar da shari'ar bisa la'akari da yarjejeniyar New York wadda Amurka ta amince da ita wadda kuma ta amince da bayar da shawarwarin sasantawa akan hukuncin da Burtaniya ta yanke Yanzu dai ana sa ran gwamnatin ta Ghana za ta biya kamfanin na GPGC ragowar bashin diyar na dala miliyan 111. Duk kokarin jim ta bakin gwamnati da muka yi akan wannan lamari ya ci tura, kuma kawo lokacin hada wannan rahoto dai gwamnatin bata ce uffan ba. Muhammad fad Adam sashen Hausa na BBC daga Accra, Ghana. To daga ganar bari mu kuma jamhuriyar Nijar, kasashe uku na yankin Sahel da suka haɗu ƙarƙashin ƙungiyar AES sun gayyaci shugabannin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da za su yi nazari kan yadda da gangan ƙasar Ukraine ta tallafa wa ta'addanci a wannan yankin ta hanyar wata ƙara da suka shigar. Kasashen dai sun ce sun ɗauki matakin shari'a ne domin magance matsalar tsaro da yankin ke fama da ita da kuma ke barazana ga ci gaban yankin. Sai dai kuma masana hulɗar diplomasiya na ganin ba wani tasiri da wannan mataki zai yi. Ga rahoton da ila Isufu ta haɗa mana. an madadin gwamnatocin kasashen uku na ƙungiyar Sahel ne ministocin da ke kula da harkokin waje na burkina faso mali da kuma niger suka aiki da wannan wasiƙa ta haɗin gwiwa zuwa ga shugaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniyar. don yantar da abin da suka kira da bayyanannen goyon bayan gwamnatin Ukraine ga ta'addancin ƙasa da ƙasa musamman a yankin Sahel. Wasikar ta zayyano a cikin hujjojin da ƙasashen suka bayar. Kalaman da jakadan Ukraine a Senegal wanda suka ce a fili ba tare da wata tangarɗa ba ya bayyana goyon bayan ƙasarsa ga ayyukan ta'addanci na ƙasa da ƙasa musamman a yankin na Sahel. Wasikar ta ƙara da cewa mafi muni shine yadda manyan jami'an Ukraine suka ba da wasu sakamako a bainar jama'a. Waɗannan bayanai, waɗanda suke da matuƙar muni, sun wuce iyakar tsoma